Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Juma'a ɗaya ga watan Yuli shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwashe shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma yara kanana. gwamnatin kasar turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan kunar bakin wake su uku su kai a tashan jirgin saman babban birnin kasar na istanbul sun fito ne daga kasashe uku kasar amurka ta kara kasashe takwas daga cikin jerin sunayen ta da ta shiga cikin kundinta na batanci a gaishe ka majalisar wakilan najeriya ta yi karatu har karo na biyu kan kudurin neman rage shekarun takarar majalisar dattijai da ta wakilai a najeriya a jamhuriyar kamaru kuma an yi gyara ne ga dokokin zaman gidajen haya Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki daga bisani mu kamo karatu daga alkur'ani mai girma yanzu ga labaran duniya. Masu are assalamu alaikum. Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwaya shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. waɗanda suka samar da wannan na'urar da wasu ɗalibai ne da ake kira Joel kabete shi da takwaransa da suke aji guda a jami'ar kuma sun kwaya shekaru biyu ne domin kirkiro wannan na'uran wanda yake agazawa jariri da numfashi bayan haihuwarsa ko kuma lokacin da ake kokarin fidda shi daga mahaifa yadda kasar kenya sautari tana sayo kayayyakin aikin ta na asibiti ne daga kasashen waje misali irin wannan na'uran ana sayar da ita a kasar waje akan kudin amurka dala dubu biyu amma wannan da suka kirkira za a iya sayar da ita a kan kwatankwacin dala ɗari biyar ne joel ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan na'urar wanda yake kwas ɗin injiniya ya ce sun yi amfani da kayayyakin cikin gida ne domin ƙera wannan na'urar ya ce wannan zai zame tamkar wata faɗakarwa domin ko ana iya amfani da kayayyakin gida domin ƙera wata na'ura da za ta amfani ba yara kawai ba har ma da al'umma baki ɗaya rafael osoro ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan nauran. tare shine ya zayyana ta wanda ya ce ya kwashe watanni shidda yana nazarin zayyana wannan na'urar yadda wannan na'urar mai fitar da kalan blue daga cikinta zai rage yawan wani abu da ke taruwa a antan jariri wanda sautari yake haifar da cutar shawara gwamnatin kasar turkiya ta ce harin nan da wasu jankunar bakin wake su uku suka kai a tashar jirgin sama da ke babban birnin kasar istanbul sun fito ne da kasashen rasha uzbekistan da kuma kazakhstan jaman kasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ne illa 'yan kungiyar isis sai dai basu bayyana sunayen waɗannan mutane ba adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44 yayin da sama da metan da 30 suka jikkata sai dai 'yan sanda sun kai samame a wurare har goma sha shida a wasu wuraren da ke da makwabtaka da babban birnin kasar kuma sun samu nasarar kame mutane har goma sha uku da suke da alaka da ita kungiyar ta isis ha kuma kamfanin dillancin labarai mallakar gwamnati ya ce mahukunta sun kama wasu mutane tara da ke yammacin gabar kogin birnin izmir waɗanda ake zargi su ma suna da alaka da kungiyar ta mayakan sa kai da ake fada da ita a ƙasar syria labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc kasar amurka ta kara kasashe takwas daga cikin jerin sunayen kasashen da ta shigar cikin kundinta na batanci domin ko ba su kokarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa kasashen turai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sa kasar uzbekistan ita da tumistan cikin jerin kasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan danyen aiki sai kuma kasashen da ke biye da su sun hada da mayama haiti djibouti papua guinea da sudan yayin da kasashe irin su kuwait da thailand suna nan na ukun karshe a jerin sunayen kasashen kuma an tabbatar yanzu haka suna kokarin rage wannan fataucin mutane sai kuma dai ana sa waɗannan kasashe ido sai dai ma'aikatar ta harkokin kasashen waje ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da kasashe irin su libya somalia da yemen ke takawa saboda irin yanayin da kasan take ciki a suke ciki a halin yanzu a cikin rahoto na goma sha shida da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya samu hannu ya ce fatocin mutane ya zame babban alkakai a sassan duniya daban-daban musamman ma waɗanda ake tilastawa mata aikin karuwanci da kuma waɗanda ake kawowa da ƙarfin to domin tilasta su aikin da ba su ba ya ce muna, muna magana ne a kan bauta irin na zamani wanda kusan mutane miliyan 20 ne ke huskantar wannan hukuma a sassan duniya daban-daban an bayyana 'yan afirka a zaman waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kurara zuwa ƙasar amurka kuma da yawansu suna rikidewa 'yan siyasa duk da ƙoƙarin da suke yi na samun daidaiton sabuwar rayuwa da suka samu kansu a ciki 'yan afirka da suka yi ƙaura zuwa amurka yanzu haka suna da kaso mai tsoka cikin adadin mutane da ke ƙasar nan kuma adadin nasu sai ƙaruwa yake tun daga shekara ta 1970 misali a shekara ta 2013 akwai 'yan afirka da yawansu ya kai miliyan 1.800 da ke zaune cikin amurka wadda wannan ƙari ne babba idan kwatanta da adadin na shekara ta 1970 da ke da mutane 80,000 a wani binciken da aka gudanar a shekara ta 2015 wacce wato wadda cibiyar bincike da ake kira Pew Research Center ta yi ta gudanar ta ce kusan 'yan Afirka miliyan biyu ne da aka haifa a Amurka ke kasar a halin yanzu. A cikin wani sati mai zuwa ne idan Allah ya kai mu majalisar wakilan Amurka da ta fi yawan 'yan jam'iyyar republican za ta jefa kuri'a akan kudirin hana waɗanda ake tuhuma da aikin ta'addanci mallakar bindiga idan dai ba a manta ba satin ta gabata ne 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i 26 suna buƙatar a samar dokar mallakan bindiga kakakin majalisar paul ryan ya shaida wa 'yan jam'iyyar na republican game da jefa wannan kuri'a a taron da ya kira ne jiya alhamis ryan ya ce majalisar za ta jefa kuri'a ne akan kudurin da suka hada da abin da ya shafi cusa ra'ayin tsageranci tare da daukar mutane aikin soja da 'yan ta'adda ke yi tare da hana waɗanda ake tuhuman 'yan ta'adda ne mallakan bindiga kakakin ya ce wannan abu ne da ya dace domin ko yana da kyau a hana 'yan ta'adda mallakan bindiga sai dai ya ce sai kuma dai a waje ɗaya wajibi ne a kare haƙƙin 'yan ƙasa da ya kamata su mallaki bindigan. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla majalisar wakilai ta najeriya ta yi karatu har karo na biyu kan kudirin rage shekarun da mutum zai kai kamin ya yi takarar kujera a majalisar dattijai da ta wakila a kasar wadda kungiyoyin matasa ciki har da wacce ake kira a yaga suka gabatar mata Malama Maryam Laushi wacce jami'a ce a kungiyar ta zanta da Nasiru Adamu Lekaya kan dalilin su na neman a rage shekaru. Mun ga cewa a cikin Najeriya yanzu matasa sun sa ƙarfi suna aiki sosai. In ka duba ma mutane da yawa a cikin wayanda suka rike kujera a gwamnati yanzu. Masu taimakansu, masu rubuta musu ma abubuwan da za su faɗa da yanda za su kawo policies inda zai taimake mu gyara Najeriya. Yawanci matasa ne suka yi aikin. kuma an yi amfani da matasa sosai a lokacin elections in zaben 2015 matasa sun yi aiki sosai kuma mun ga cewa ya kamata a yanzu a haɗa kai da mu mu yi aikin gwamnati maryam in kika duba kamar za iya cewa irin harkoki na tsara dokoki kamar a majalisar wakili da dattawa za a so a samu masu shekaru ne masu yawa shi yasa aka tsara waɗannan shekaru ko kuma kuna ganin kamar za ku iya wannan aikin kenan ni a gani na za mu iya aikin nan saboda kamar yanzu a nigeria daga ka shiga 18 za ka iya ka ka shiga soja har za ka iya rike bindiga ka yi fada da ko su boko haram in ka shiga 21 za ka iya shiga contract akwai abubuwa da yawa da yanzu matasa ake sasu a ciki suna da company suna abubuwa muna yin abubuwa da yawa yanzu shi yasa muka ga ya kamata a hada da mu wani yankun jihar majalisar wakilai inda wannan kuduri naku ya kai har karatu na biyu yanzu ana jiran yin na uku ne wace dabara kuka bi kuka shawo kan yan majalisar wakilai da ba wanda yake kasa da shekara talatin a cikinsu a halin yanzu ina gani su ma sun san cewa lokaci ya fara canzawa gaba ɗaya a cikin duniya yanzu za ka ga mutane ana haɗa matasa cikin abubuwan da ake yi har a cikin gwamnati su da kansu ba wai mun yi wani ba mu samu matsala ba ma da su da suka gani suka ga cewa ya kamata yanzu a yi supporting abin nan shine suka sa baki a ciki kamar speaker ɗin house of reps shi yakubu dogara shi ma ya yi supporting ɗin akwai wata zanta da muke da wani dattijo eh, alhaji musa yola yake cewa matasan nan su dinga lura mana sojoji matasa ne ma'aikatan gwamnati matasa ne duk yawancin kasan ma ya ce kusan fiye da kashi saba'in cikin ɗari matasa ne amma har yanzu yan nan mukaman kuna so sai matasa kun rika tsayawa kuna shiga cikin shugabanci ya ce me yasa ba za ku bar iyayenku sai sun mutu ba yadda ya faɗa kenan kafin ku binne su ya yi magana akan matasa suna ko ina da yawa amma gaskiyan shine a cikin ɗari saba'in na mutanen Najeriya gaba ɗaya matasa ne maganan shine ya kamata ana haɗa abubuwa da mu ana haɗa baki da mu ana haɗa kai da mu saboda a taimake su a shugabanci mu ba wai muna so mu cire su bane gaba ɗaya muna buƙatan ilimin su da shekarunsu da suka yi aiki mu haɗa da namu a yi aiki mai kyau me za ki ce kan gwamnatin buhari ni gaskiya yadda na gani shi president buhari yana kokari da shi da vice president in shi da wayansun su dai a cikinsu yadda suka samu nigeria ba da kyau shi aka same shi ba matsalolin dama sun yi yawa shi yasa nake gani kamar aikin shi zai dan mishi wuya amma kuma ni ba ni da matsala da yadda yake abubuwan shi kuma ina dan gani nan da shekaru ko biyu ko uku abubuwa za su gyaru da kyau. Ina lantarki titi duk babu na kirki, babu da aiki, kullum sai neman aiki. Haba. Zan muku famfo, zan muku famfon nono. Na lai, famfo zan muku famfan na lai su cuce mu sun da mun zama a jamhuriyar kamaru kuma majalisun dokokin kasar da fannin shari'a sun yi gyara ga dokokin zaman gidajen haya kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da awal garba ya aiko mana majalisar dokoki haɗi da majalisar da ɓaye na ƙasar jamhuriyar kamaru da ma hukumar shari'a na ƙasar sun yi wa waɗansu dokokin shari'an kundin ƙasan ma kamar masu hayan gidajen al'umma idan mai haya ya zarce watanni biyu bai biya kuɗin haya ba zai fuskanci tara ko kuma tafiya gidan kurkuku kan haka ne barista hamza ya yi mini tsokaci kamar haka muna neman cewa a sassautar da hukunci a ƙasar mundin saboda eh, abin da na yancin kai muna kokuwa a kan shi human right haka na droit de l'homme to shi zamana yanzu aka zo ana kuma dada dada ƙara hukunci ana dada kuma ba wa 'yan sanda ƙarfin hukunta mutane kamar yanzu misali shai zamana wanda dama an san cewa idan kana haya idan baka biya ba ya zama maganan bashi ne to maganan bashi kuma akwai hanyar da ake bi na tambayan wannan bashin din ko kuma na fitar da kai daga gidan to amma yanzu shi aka zo aka zama da wannan cewa idan baka biya bashi ba an isa kai kama kurkuku wato ta zama yanzu maganan ka da 'yan sanda ga dukan alamu dai waɗansu da suke jin yaren ingilishi a ƙasan ta jamhuriyar kamaru ba su ji daɗi ba kasancewan ba a shawarci ƙungiyan lauyoyin wannan ɓangaren ba domin su bayar da nasu ra'ayoyin kafin a miƙa wa 'yan majalisan guda biyu ga abin da barista umar sarki yake faɗi. ba za su kira mu mu zauna a yi da mu ba in ne fasarar ne mu yi fasarar ɗin ya fito ɗaya cewa abin da aka in fari ne a can nan ma fari ne ba shi da a yi kuraga mana ce ga abin da aka yi kuma ba yau muke wannan maganan ba shi ka mu a shashin mu shi a dauko majistri turo mana shashin ingilishi da bejin ingilishi ma komai ƙasar kamaru dai ana amfani ne da yare guda biyu harshen faransanci da kuma harshen ingilishi a ɓangaren makarantun ƙasar da ma ɓangarori na madafin ikon ƙasar muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ko shakka babu mu ne. Lokaci ya yi da za ku saurari shirin lafiya uwar jiki. Babu mai lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. To. Ya ce wai kullum yana fama da ciwon jiki. Me yake sa haka? To, ai akwai abubuwa da ya hajiya da su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci, in dai mutum bai huta yadda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai eh waɗannan abubuwan su ne musamman ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yadda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo kowane lokaci ba. Tana yi wa alama ce ta wata cuta? Eh wani abu ne ke faruwa a jikin nasa. dai musamman ma yawanci mutum baka cin abin da ya kamata baka cin abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda ya kamata kuma baka huta yanda ya kamata kan baka bacci yanda ya kamata da saura to wannan na kawo amma in duk waɗannan yana yin su to ya kamata ya je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan bai kamata yana ko lokacin jikin suna ciwo ba hajiya. Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar Eh abin da ake shi da inda mutum ya je akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. A saboda yana nufin eh. ciwo kamar gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo kuma ba san shekaru malamin ba wani in ka so manyanta gaɓoɓinka mm. wani lokaci wani suka yi ta ciwo wani lokaci to wannan duk manyanta ne. To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi. Eh za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wa me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke rudewa? A waɗansu? Eh ciki ya ruɗe. To abin da ke sa cikin mutum ya rude yawanci shine ah, wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai daji jikinka ba to wannan dole yana sa cikin mutum ya rude baya ga haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala yawanci abin da ke kawo ruɗe ban banda wannan kuma akwai waɗansu abubuwa da mutum ya ci yadda ba cikin bai yakan sa ciwon kuma abubuwan wani lokaci za ka mutum za su dawo ta mance su Eh, to wani lokaci irko kaman irin kaman kumallo yanda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci a ɗan ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a ji a bincika in an bincika dai an ci sa eh, za a ba da magani eh za a iya ba shi magani yau eh. to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin kwakwalwa ne to akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin kwakwalwa waɗansu mutane suna gada sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace. Ana gado? eh ana iya gadon wannan inda ya kama a cikin ka ko iya ko kakannin ka wannan lokaci ana gadon su wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya taɓi kwalwar ko kuma wani abu ya buge mm. kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sa akwai waɗansu maguna waɗansu ƙwaya da mutane ke sha kan juya hankalin su. ko kamar maganin maganin da aka baka don jinyan wata cuta? eh to eh kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane waɗanda suka sha akwai wadansu magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kada akan ba mutum sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka an maka aiki ana ba mutum amma mutum don ya shan su to wani lokaci kuma yana sai ya taba kwakwalwar mutum eh to kuma akwai wadansu mutane da suke shan irin magunguna kwayoyi kaɗan na kai barka da haka ah, kana shan su in baka yi hankali ba yana iya jiwar da kanka kwayoyi masu kusa da hankali eh to to eh. Eh, cewa iwai akwai magani eh to kamar inda ya kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya rika abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rika shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an gwaje-gwaje a tabbatar wani me yasa kwakwalwar ta juye to kamar aka tabbatar me yasa ta juye to eh. akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka to in aka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba eh a ko waɗansu waɗansu suka tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah eh, amma yawanci ana iya warkar da mutum to Allah ya sawaƙe amin amin to yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar to mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji jamhuriyar Nijar to to Allah sa ka fahimci wannan ciwon ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi tarin kashi eh. wannan ma hajjar ba wannan ciwo tarin kashi haka dai to ko ni ce ban gane rubutun ba amma haka dai ya rubuta. To wannan ban san wannan ciwon ba hajiya sai dai mu bincike. To a to malam ina fatan malam Zakari Salifu a can gidan Rumji Jamhuriyar Nijar in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba ko Allah ka sake rubuto ma wannan filan in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka an ko ba haka ba likita <laughs> gaskiya ne <laughs> to shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai za ka gane <laughs> a wannan ban gane wani ma hajiya to to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen malam gambo barau a can fituskum to To mun sha dai yawan mun sha ansa wannan tambaya a baya. To. Ya ce me yasa wasu mata ke haɗuwa da matsalar yin bari ne? To bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari. Na farko wani lokaci yadda ake awon jinjirin in tana tana juna biyu din to bata ringa zuwa ana awo ba kuma bata ba ta cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa. sai ta iya bari waɗansu kuma mata yadda Allah ya halarci mahaifan bai iya rike ɗaya yadda ya kamata kamar nan ƙasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a je a ɗinki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi. Wato irin wa'annan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari. eh sai su yi bari to nan kasan wani lokaci an je an ɗinke mahaifar bayan inda tana juna biyu da sai a je a ɗinke mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa wanda ake to ba su dace ba kenan ba su dace ba kenan to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta tabari to wannan kuma sai kuma ikon Allah to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba wani lokacin aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma waɗansu matan kawai kawai ba ma ba wani dalili kawai sai su yi bari ikon Allah ba ikon Allah kawai To ka ma ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar. To, eh, to kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari. Oh sai ya sa mutum ya mace ta yi bari. Eh ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba. A'a To a saboda eh. haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan. Eh magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne yayi tsanani. To shi ma wannan dole in dai aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka bata magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata amma dole a je a bata magani zai taimaka. Zuwa awo din da yana da muhimmanci. Eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa a yi awo din nan. Mm. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. kuma aka yi sa'a mai da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai. To, to Allah ya sa. Amin, amin. To likita wasiƙa mu ta karshe ta fito ne daga wajen Bala na yashi. To. Ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu? To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fitar lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da zaka iya ko rufe ka ko hancin hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba to wannan yana taimaka ko kuma lokaci in dai ba dole ya kamata ka rinka fita in dai kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan yanzu mm. akwai lokaci zaki ga kaman hadarin iska ne To, amma kuma ya shi ne. Dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To, amma in kana rufe bakin ka da saura kuma kana kana kana haka yi ba abin da zai samu mutum kuma mutum ya rinka cin abin da ya ka abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk waɗannan na taimakawa. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. da To a gai da malamai ku kasance tare da mu ranar Juma'a mai zuwa domin jin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai a saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Ismi na na Firdausi Ishaq min tafizul Qur'an Fuad da Islamic Academy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير To Allah sa mu dace ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. wasu 'yan jami'ar birnin nairobi da ke kasar kenya sun kwaya shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara waɗanda suka samar da wannan na'urar dai wasu ɗalibai ne da ake kira joel kabeta shida takwaransa da suke aji guda a jami'a kuma sun kwashe shekaru biyu ne domin ƙirƙirar wannan na'urar wanda yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwansu ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda su daga mahaifa gwamnatin kasar turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan kunar bakin wake su uku so kai a tashin jirgin saman babban birnin kasar na istanbul sun fito ne daga kasashen rasha uzbekistan da kazakhstan jami'an kasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ba ne illa 'yan kungiyar is sai dai basu bayyana sunayen waɗannan mutane ba adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44 yayin da sama da 230 ne suka samu rauni daban-daban kasar amurka ta kara kasashe takwas daga cikin jerin sunayen kasashen da ta shigar cikin kundinta na batanci domin ko ba su ƙoƙarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa ƙasashen turai ma'aikatan harkokin wajen amurka ta sa ƙasan uzbekistan ita da tumistan cikin jerin kasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan ɗanyen aiki sai kuma kasashen da ke biye da su da suka hada da mayama haiti djibouti papua guinea da sudan yayin da kasashe irin su kuwait da thailand suna na ukun karshe a jerin sunayen kasashen kuma an tabbatar suna kokarin ganin rage wannan fataucin mutane sai kuma dai ana sa waɗannan kasashe ido sai dai ma'aikatar ta harkokin wajen kasashen waje ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da kasashe irin su libya somalia da yemen suke takawa saboda irin yanayin da kasashen suke ciki a halin yanzu an bayyana 'yan afirka da waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kwarara zuwa ƙasar amurka kuma da yawansu suna rikidewa 'yan siyasa duk da ƙoƙarin da suke na samun daidaiton sabuwar rayuwar da suka samu kansu a ciki 'yan afirka da suka ƙaura To madalla ladan mun taka ma birki da haka Allah ya mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin kallabi da Maryam Dauda take shiryawa ta kuma gabatar. Kamar na madadin ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatar da shi da Cuba Hiro Dio ne da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Malam John da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.